zuman damuna kusa ma maza wannan maza naku ne yana idan ka san spam ɗinka is very light spam ɗinka yana na ruwa-ruwa kamar fitsarin jaki za ka yi amfani da wannan no me idan ka san spam ɗinka yana na very light ruwa-ruwa ba very thick ba za ka iya amfani da wannan yana ƙara ƙarfin azzakari yana ƙara kuzari yana sa daɗewa lokacin jima'i kun gan shi nan yana sa daɗewa lokacin jima'i sannan yana sa yana ƙara ruwan spam idan ka san spam ɗinka is very light in allah ya ka amfani da wannan spam ɗinka zai dawo daidai wa daida kun gan shi nan domin ku ne maza mata maza su iya amfani da shi kun gan shi sai tsimin tabaji ma matayenku na ni'ima ne yana sa ni'ima sosai especially idan ta yi amfani da wannan kun gan shi seat nan za ka ji ta <clears throat> suna wani abu wai zindin ko kuma ta yi amfani da wannan kun gan shi haɗiya ake yi idan matanka ba ta da ruwa a gabanta ko kuma kullum idan kana having sex tana kukan zafi ba irin kukan daɗi na ba fa kukan zafi rir kukan zafi kana shiga jikinta zaka ji tana kuka zafi zafi zafi zafi yana mata zafi za ka iya siyan mata wannan ko raki iya siyan wannan ke amfani da shi da wannan da wannan ko kuma da wannan da wannan za ki iya amfani da shi na lipton ne wannan ga ku maza idan ba ka son ka sha abu mai yawa ka san ba ka daɗewa lokacin jima'i kuma spam ɗinka is very low you can use this